Lamarin a cewar wasu mazauna garin na taɓanni da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta raɓa a jihar Sokoto ya biyo ne bayan sakon da 'yan bindigar suka bayar a ƙarshen makon da ya shige na cewa jama'ar garin su tara masu kuɗaɗe umarnin da su kuma suka ƙi cikawa. Hakan ya sa 'yan bindigar suka kai hari inda suka cinnawa garin wuta kana suka dinga harbin kan mai uwa da wabi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu mazauna garin na taɓanni sun yi bayanin yadda lamarin ya auku. To abin da Allah ya kawo mana barayu ne na shanu suna aza mana kuɗi suna kore mana dabbobi su aza mana kuɗi kuma mu ba su sai suka zo mana sun kayo taro saboda sun haka mun kasa mana jama'a ba gaira ba sabat to yadda al'amarin nan dai ya faru kawai iyaka sun ga masu suka barayon nan sun zo kawai sun kama zubar da wata halsashi ba girma ba arziki eh sun ka kashe saura sun ka na wasu bayan daga abin da sun ka zo wajen mashin kusan 200 sun ka zo da su kowane doke da iri ta to gaskiya mu yanzu dai nan garin mu wanda ya mutu Allah ɗaya san adadi ne don ko da a can sai sun yi neman gawaki tsakanin karkara da daji halimatu mamman taɓanni abin da ya faru da iyalan mu an kashe shi mai gidan bantan matan da ko yanzu an yi caki ba a gane shi ba da ɗanai guda sannan da ɗiyana da ƙannan su biyu 'yan mata ma sun ka isko ni da cikin ɗaki sun ce su kashe in biɗo musu masu kuɗi ni ce ban san wanda adda kuɗi ba sun ka ce tun ɗauko musu kuɗi ni ce ban da komi ban da uwa ban da uba haka nan nake ragin kana ko yau yunwa ta kashe ni sannan son ka su. Wasu alkaluma da ba a tabbatar ba na cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan harin ya haura arba'in da biyar ciki kuwa har da basarakin garin yayin da tuni kuma jama'ar garin suka fice zuwa neman mafaka a garuruwan raɓa da kuma wasu garuruwan da ke kusa yayin da wasu suka yi nan sakkwato inda fadar mai alfarma sarkin musulmi ta karɓe su suna ahmad bello gidada dan galadima wazirin sakkwato da zuwa su dai mun ɗauki mataki domin a kamata mu fara yi mun buga ma sakataren gwamnatin jihar sokoto mun sanar da shi ga abubuwan da ake ciki ga mutanen da sun ka zo kuma ga abin da sun ka gaya mana. kuma sakataren gwamnati ya turo jami'ai na nema da wasu sauran jami'an da sun kamata don su gaya mutanen kuma su doki su yi duka abubuwan da na kamata sannan kuma mu yi kokari mun buga oshin dss kuma sun turo mutanen su kuma an yi wannan shine kawai abin da za mu yi kuma mun yi duka duka dai mutum 67 wanda yake su jami'an da suka zo sun rubuta su da sunayensu ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto murtala mani na kan ziyarar ganewa idansa a wajen da lamarin ya auku yayin da ake sa ran rundunar ta 'yan sanda za ta yi wa manema labarai bayani a kan lamarin wani lokaci da yammacin yau murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria